لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون kuma ba kamar giyar duniya ba ce a cikinta babu abin da yake tafiyar da hankali na maye hakanan ciwon kai baya kama mai shanta hankalin mai shanta da jikinsa suna zama kalau